Da misalin karfe uku na daren talata wayewar laraba ne ya kamata ayarin farko na mamiyatan nishar ya tashi daga ya mai zuwa kasar Saudiya domin sauke farali. Sai dai a yayin da maniyatan kamfanin Almanasik suka hallara ofishin kungiyar addinin musulunci ta AEN domin shiga motocin da za su kai su filin jirgi. Kwatsam aka sanar da su cewa an ɗage wannan tafiya a dalilin rashin isowar jirgi. Saboda haka aka buƙaci kowa ya koma gida har sai an waiwaye shi. kamar yadda daraktan kamfanin na almanasik abdulaziz idrisa ya shaida min ba su abin da faru ba eh, mu da aka ce muna jiya karfe uku mu je association islamic wajen da alhaji za hada su a daibo su akan su airport eh, mun kai su kuma bayan awa biyu aka kira aka ce zai gina babu shi eh, muka tambaye su me ya faru suka ce a ah, za a ba mu labari yau to yau dai har yau da ya ba mu labari suka ce shinawa zuwa sha tara da wata zuwa ashirin shinawa za fara kenan muna nan muna jira abun da gaban mu shine mu karba gidaje makka da madina da ma da visa da komi kuma mun gama kenan sanin jirgi wannan gwamnati shi ke kula da shi Wata majiya ta bayyana cewa akwai wani tsohon bashi tsakanin hukumomin Nijar da kamfanin jigilar da aka ba kwangilar dakon alhazan bana, saboda haka ya yanke shawarar sai an biya shi zai soma wannan aiki. Sai dai hukumar alhazai koho a ta bakin magatakardanta Nuhu Sallau ta ce batun ba haka yake ba. Takardu sun gyaru an yi order wanda za a zuba musu. To muna ana tamam ba dai wannan matsalar ba ce. Sai dai can suka ce mu akwai 'yan matsaloli can. wanda dai suka sa dai jirgin bai samu bai zo sun ce nan da kwana biyu zuwa uku komi na koma daidai mu ba mu isa nan kamfani bai da jirgi a hannu tunda mun taba aiki da su shekaru da shekaru Nijar sabuwar society ce eh, sabon kamfani ne na ƙasa amma bai da jirage shi yake nemo jirage to cikin wannan halin ne aka samu dan mushkila kenan kun ga abu ne wanda ya zo wanda mu ba mu san da shi ba farawa da iyawa an soma abin nan da mishkila misali shin wannan ba zai kawo taɓarɓarewar al'amura ba ko kuma ya cakula dukkan tsarin da kuka yi na ayyukan hajjin bana daga nan nishar Allah eh, shi ke gyara kayan shi kowace shekara akwai wani abu da ke bullowa cikin aikin hajji wanda kuna ganin yana kawo da mashkila amma sai daga baya ga komi ya rauri kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na Niger Airways da muka tuntuɓa sun ce ba za su yi magana ba a halin yanzu amma zuwa gaba za su kira mu kimanin manyata 12,712 ne suka yi rajistar zuwa aikin hajin bana daga Nijar kuma a cewar hukumar alhazai tsananin an daɗe ran ɗaya ga watan Satumba za a kammala dakonsu zuwa ƙasa mai tsarki. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.